a yau a ranar talata daya ga watan jima'a da kula wata na biyar a ƙirge watannin musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara wanda shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ce ta musulunci wannan kuma kamar da ake cewa ta miladiya in ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha tara yau takwas da wata Allah da sa da jiya aka so a wanda babban malamin mu shek da kuma masu Ibrahim ya kira ni ya ce za mu yi bako kuma dan uwa shine a shek malam Musa Yusuf Asad Sunna zai zo garin Argungu ya yi karatu na kwana ɗaya wanda kuma idan ya dawo hanyar ta komawa gida to zai biya ya kuwar ɗan uwa malam khalil da Allah ta ala ya karfe shi kuma zuwa gare shi Allah shi mai gafara daga nan malamin nemi cewa ya kamata ya kwana domin ya samu wani majalisi guda ya yi aka yace mu diba mu ga ina ne ya dace a sa karatu da sai muka la'akari da cewa tunda karatu ne na kwararren lokaci ina ne ya fi dafi wanda aka jama'a da gaba a samu sai muka zaɓi wannan masallacin muka yi magana da malam abakar wanda kuma abakar garba sai aka zaɓi wannan masallaci to na san jiya duka an yi sanarwa za a yi karatu to da yake akwai magabata shi kan shi malam shi na da yashi magabata ba kawai ka a garin argungu shek malam abakar argungu ma ya ce lallai tunda bai taɓa shiga argun da ya karatu ba ba zai ai maka ba ka lada ba na kai shi lalle ya ƙara wani kwana na kamala ya kira ne ce kun ga ba inda zai ba zai ya shi mishi a'a ba na ka ba ka hakuri a wannan masallacin idan Allah ya kaddari ya tashi shigowa wani sokoto to zai rasa wannan karatu to kuma kaddar Allah ma sha fa'al malam bai samu tasowa ba balle ya iso ɗazu da rana ya wuce Kaduna sai kusan magarin wannan da haka na ganin shi zai fita zai fito wajen ta'aziyya tare da dan uwa mala abraham yace min to gaskiya malam tun da har Allah ka jira kwana to karatun nan kamata ya aranta shi yanzu yace yanzu yanzu ko me yayi me shi zai ce malam Allah ko ba ka rasa mun da ka ko dai gai ka ko kai gai ko saboda haka mu yi magana da shi shi da minti goma sha shida kaga ka ta yi mu to ya za a yi batun ta'aziyya muke mai ta'aziyya a jinkirta ta bayan ta yi ya a zo a wannan karatu to muna yawan malam barka da zuwa bayan tafiya da ya ta wata uku a ƙasar kuwait ina sa wannan shine karatu ka na farko a waje da ya fara ko ce na biyu bayan abu Allah ya yi tafiya kuma wata uku sun je a ƙasar kuwait sun je sun samu abin albarka ta karatu wanda kuma alhamdulillah kamar da yake cewa na ji ya karatu sai ga Kaduna amma a wajen Kaduna kuma in ce to yanzu mu ne na biyu kuma na biyu a wannan masallacin mai albarka masallacin Malam Muhammad Boda Saki wanda masallaci ne wanda Allah ya sa mashi albarka kwarai da gaske amma tun daga shugabannin shi da limamai masallaci ne da ake karanta manyan manyan littafin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ina malam barka da zuwa kuma na roƙon Allah subhanahu ta'ala shi wa malam wato abin nan fatahi ya ba shi iko ya faɗi abin da yake daidai mu kuma da zamu saurari ubangiji Allah ya sanya wani abu ya shiga zukatan mu ko ba ba mu iko aiki da shi masu waya yana da kyau saboda ana recording kuma abin da ya shiga duniya yanzu da an tsare idan ma ana yi na san ana haɗawa zai tafi a duniya yana da kyau duk mai waya ya yi kokari ya sa ta a gane idan akwai wasu masu tambaya ba laifi ne don bayan karatu ko a rubuto a turo mana da sauri a karanta duk wacce aka ga ya dace a karanta to insha Allah za a karanta ta amma wacce kuma kilan tsakanin shi da malam ne to za a ba malam sai mu ba shi dama sai ya gan shi a waje mai bayani malam bismillah الحمد لله الداعي إلى بابي الموفق من شاء إلى ثوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل محكما متشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أحمده على الهدى وتيسير أسواده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكمل الناس في ذهابه وإيابه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المنامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيله إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يا قوة جمادى kula ko biyu ga watan jumada kula hijiran nan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya a dari hudu da arba'in daidai yayin daidai da wato takwas ga watan daya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci da yake da wahala sunan faɗa muhammad buda buda sati yana da rai ko yana Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kamar yadda kuka ji dan uwa malam Bello birnin Kebbi ya faɗa lallai tun jiya ya kamata a zuwa wannan karatu kuma na samu kiraye-kiraye ta ‘yan uwa sun halarci wannan waje to amma wa mata shahuna illa an yi sha Allah sannan yau din ma da muka baro argungu ban mu zo da niyyar mu kwana a nan garin ba amma cikin tsarin Allah ya kaddara sai mun kwana a nan garin idan sai faɗa muku gab da magarbar nan muka yi ta ka ustaki ne ne da shi ya za a yi na to ni dai daga inda zai ya ce to ai shi yana ganin kamar kamata an ce to ya za a yi in zai yiwu inda an wa mutane alkawari ya kamata a cika saboda haka yanayin yadda karatun ya zo babu shiri mutane sai su yi hakuri da abin da ya samu su karbe shi haka na farko kamar yadda ya faɗa akwai ɗan uwan malam Ibrahim wallahi ina kuyi na ga sanarwar rasuwarsa lokacin da na sanarwar rasuwarsa hankali na ya tashi kwaran gaske saboda mutum ne ya yi karatun hadisi a jami'ar musulunci ta madina ya zo ya masa a allah shi ne shaida ko shaida ne mutum ne kawari wanda bai ɗauka kanta komai don yana daga cikin masu dafa mana a wajen harkar tafsiri da ake yi duk lokacin da mutum ya zo yana karantarwa aka ce akwai ɗan uwansa ɗalibai na karatu da suke zagaye da shi akwai ƙarfafa a wajen tafiya shi yasa kullum a wajen karatu nake cewa ko kuskure ne ni a kawo fahimtar gara idan na yi kuskure wanda suke kewaye da na kusa da ni su su fara gane na yi kuskure su mun gana ya fi domin idan kana karatu kai kuskure na kusa da kai suka yi maka jara, abin da yake nuna wa duniya cewa ba kai kaɗai ba ne mai ido a wajen akwai masu ido a wajen amma in za ka yi karatu ga mutane zagaye da ke ba wanda ke iya gane kayan kuskure sai wani daga wata uwa duniya zai ji ya gane cewa kaya ba daidai ba don ba sa'a ba kai kaɗai ne watakila mai idan dun ragowar sai a hankali mutum ne mutawadi'i da shi muke yin harkar kawai sai na ga azifatul azika laisa amin dunin lahi kashifa na gogo ne kumfanin aka ce lallai abinda na gani na sanarwa haka abin yake kuma mutuwa sai ta zo ta kuce aka on isri annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace yana daga cikin dama a sharafu sa'a alamomi yan ƙanana ƙanana na alƙiyama wanda suke nuna cewa idan ka miƙe kafakkare kana shirin ka zauna a duniya to kada ka annabi ya ce za a samu mautul kuja mutuwa ta kun ispit bagatata ku rabu da mutum lafiya a ya je ya zauna wani yana zaunan ma bai ce ma kowa ko ba ya shiru daga nan da an zo an taba ka samu an zara ran babu mautul kuja saboda haka dan uwa malam Khalil Ibrahim muna roƙon Allah ta'ala ya ci kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya fi inda ya bari iyalansa kuma da ya bari muna roƙon Allah ta'ala Allah ya jibinci al'amarinsa da al'amarinsa da kansa don ƙarfin sunayensa yadda ya yi iya ƙoƙarinsa lokacin da yake da rai don ya tare mu addini wani abu da muna roƙon Allah ta'ala yanzu Allah ka kare mutuncin malam Khalil Ibrahim a san da yake da dama da san da ba shi da dama don ƙarfin sunayensa abubuwa ne nake so in ja hankalin yan uwa musulmi a kansu waɗanda ba su da yawa wato muna sane da cewa zaɓi ya yi kusa kuma zaɓen nan da ya yi kusa wata kwata yanzu saura kwana arba'in da yan kai ne a lissafin da ake talatin da nawa da tara bai ma kai arba'in ba to ko da kaji na ce zaɓi ya yi kusa ba wai zan zo ne in maka wa'azi ban ce ka zaɓuwa ne ko ka zaɓuwa ne ko ka zaɓi jam'iyyar ne ko ka zaɓi jam'iyyar ne wannan ya rage naka ruwanka amma kai dai da za ka je duk wanda za ka zaɓa ka tabbatar kana da dalili na zaɓarsa a gaban Allah in yi tsaye da kai ya tambaye ka kana da hujjar da za ka bari wannan ya rage naka balal insanu ala nafsihi kowa ya fi kowa sanin kansa amma abin da nake so in yi karatu a kan shi shine al'umma ya kamata ta sani akwai abin da malamai suke ce masa zunubi yana da shu'umci mai ma'anin zunubi yana da shu'umci shine galibi al'umma bala'in da take tunkara abin da take yi na sabon Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin asbab din da Allah ke ta da al'amara na rashin zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya faɗa a gurare da dama a cikin alkur'ani yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum da abin da ya same ku na musiba abin da hannunku ta ji ta ja ne saboda ma wa ya'fu an katir Allah yana yafi da yawa ne ma ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا banna ta riga ta bayyana a tudu da teku ko ina yin ta ake don Allah ya dandana wa mutane sashen wani abu da suka yi na laifuffukansu to don haka a ƙarƙashin wannan duk yadda za ku yi ƙoƙari bari ku canja wani ya zama shugaba daga wani zuwa wani sai kuma ku dawo ku ɗauki ƙa'idar Allah subhanahu wa ta'ala da faɗa a cikin ayoyi guda biyu ɗaya a cikin suratul anfal ɗaya a cikin suratul ra'adi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru Allah ba zai taɓa canjawa mutane ba idan suna cikin ni'ima ya canja ta ta dawo ukuba sai lokacin da su mutanen suka yi sababin canje ni'ima da sabon Allah sannan Allah sai ya canza musu su kuma da hukuma bari in buga misali kwaya ɗaya kafin in je in buga misali da wasu misalan ashabul janna bayan da Allah ya gama magana da mutanen makka bayan sun kangare sun kibin annabi muhammad Allah ya ce wa annabin fala tuti kullu halafin mahin hammazin masha'in binami mamna'in lil khairi mu'tadin a da ba'da zalika zanin an kana zamalin wa bani Allah ya ce idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwal sai ya ce sanasimuhu alal qulub bayan da ya gama magana da su sannan ya dawo ya kalli mutanen maka ya ce musu inna balauna kama balauna ashabul jannati id aqsamu la yuslimunna amsihim wallahi sai mun jarrabe ku kuma yin muka jarrabe wa'ancin masu gona lokacin da suka yi rantsuwa da Allah suka ce sai sun je sun girbe amfanin gonarsu da sassafe malamai idan irin wannan kissar ta faru da aka bi suna ta kokari sai sun gano location din abin inda abin ya faru gano location in yana da muhimmanci to ta inda ya kamata a san shi ta hannun Allah ko ta hannun manzon Allah wani mutum ne Allah madaukakin sarki ya bashi gona katuwa ce kamar yadda yanzu ake cewa a koma gona a je a yi noma idan ya noma abin amfanin gonan in ya gama abin da ya samu zai kasa shi gida uku ɗaya ya siyar ya saka kuɗin don hidimarsa sai da kullum ɗaya amfanin gonan duk shi zai raba ma jama'ar gari ɗaya ya ajiye a gidansa don iyalansa su fi to yana da 'ya'ya su kuma 'ya'yan ashe da baban yake yi na idan yi noma ya raba uku ya ba jama'a gari rabi ya ajiye rabi ya siyar da rabi ya sa a kudin abin bai su sai suka yi rantsuwa da Allah cewa duk da suka samu dama wannan aikin da ake wallahi ba za a ci gaba da yin shi shine Allah ya hikaito cewa inna balawnahum wallahi sai mun jarrabe ku kama balauna ashabul jannah id aqsamu la a muslimin Allah ya ce wala yastasnu ko to gaciya ma ba su ba su ma ce insha Allah ba da suka yi wannan dauka ku kalla ba ku gani da suka dauki wannan matakin Allah ya ce fatafa alaiha qa'ikum min rabbika wa hum na'imun sai Allah ya tura mai kewaya ya kewaye gonar mala'ika sai cinna ma gonar wuta Allah ya ce fantalaku sai suka tashi wa hum yatakafatun lokacin da suke so zai su girbe amfanin gonan boyewa mutane suke ba ma ka so jama'ar gari su san cewa lokacin girbe amfanin gonan ya yi bar za su fita sai su girbe amfanin gonan fantalaku wa hum yatakafatun daga cikin abin da sashi ke faɗa wa sashi isu isu cewa suke Allah ya da kulanna al yawma alaikum miskin duk wani miskini da kuka san mahaifinku na taimaka to ko sun ji labari sun zo kada wanda ya kuskure ya bashi ya shigo wannan wurin Allah ya ce wa gadau suka waye gari ala hardin qadirina akan wata bakar ruwa muguwa wacce suke da jiko akan ta suna zuwa Allah ya ce falamma ra'awha qalu inna ladalu suna hango gonan an cinna mata wuta suka ce to gaskiya mun riga mun zama mutane ne mun riga mun fata hanya falamma ra'aha qalu inna ladaru bal nahnu ma'ruf a lokacin ne Allah ya ce qala awsatuhum sai babban cikin su yace yace musu alam aqul lakum lawla tusabbihu ace da na faɗa muku na ba ku shawara na ce ku yi kokari ku tsarkake Allah subhanahu wata'ala cikin abin da ya ba ku na wannan dukiyar da haka a lokacin qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawam suka ce sun tabbatar ka sun yi zalunci to lokacin sai sashi ya fuskanci sashi ana juna wannan kace ai kaza Allah ya tsine ma wannan ma yace akai kace ai kaza kai ma Allah ya tsine ma فأقبل بعضهم على بعض يتلاوم قالوا يا ويلنا إنا كنا غافلين su da kansu ka ce lalle mu mutane ne masu wuce gona da iri amma asarar gona ubangijin mu yayi kusa muna tsammanin an yi gudure na khairan minha inna ila rabbina raji'un a yaushe idan suka koma gurin Allah abin da ya faru sai Allah ya ce musu kazalikal azab wannan abin da ku gani azaba ce ta duniya dan ku tuba ku koma zuwa gurin Allah ku gyara idan ba ku tuba ba wal azabul akhirati akbar azabu kuma da za a tarar a lahira ta fi girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala law kanu ya'lamun inda kun san abin da za ku tarar a wajen Allah sai yanzu kullum an samu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalau tsakanin shugabanni da talakawa kullum zargin juna ake shugabanni su ce talakawa ne ba su da kirki talakawa suke shugabanni ne ba su da wa in matsala ta faru shugabanni su ce laifin talakawa ne talakawa su ce laifin wa laifin shugabanni ne kullum fa aka bada ba a duhun yanzu ana ba a din ya talawa an fuskanci sashi ana ta zargin juna da wannan matsalar daga ina take an je yakin kuhu sahabbai sun samu matsala an samu kariya lokacin da suke tambaya a walan ma sabatun musibatun qad asabtum misliha an na hada Allah ce musu kulhu min an anfusikum sanda suke cewa wannan musibar ta ina ta zo mana aka yi nasara a kan Allah ya ce ku kuka janyo ka ku kuka janyo ka wannan shine misali na farko to idan yanzu ba fa san aiwatar bane niyya suka yi mummunan aiki suka yi niyan yi na cutar da wasu mutane da ake maka suka sai sun dina amma Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki wannan matakin aka turo mala'ika ya je cinna magonar wuta yau ka kalli kasuwannin kusan lokaci bayan lokaci sai kaga kasuwannin na fama da bala'i wata wuta ta tashi a rasa sanin ta ina wutar ta tashi ba wanda zai yi maka bayani daga ina wutar ta taso saboda harkar yadda ake neman kuɗin kaso ɗari daga ciki in ka samu kaso tamanin sai ka samu harkokin sai a hankali abinda annabi ya faɗa yake cewa idan ta baya atun bil'ina idan kuka kama kasuwanci na wayo da dabara wanda ya saba ma Allah malamai suna buga misali da wannan ne amma dukkan cinikin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta yana nan a matsayin shi na riba haramci, shi haka da nassin qur'ani Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kuma ya je can ya ciki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin yace fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah in ba ku daina ba Allah yana sanar da ku ku shirya rigima da yaƙi da ku da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya nuna cewa da mutum ya ci kwandala bai ta riba laifin a wajen Allah gare ya kwantar da mamashi ya zana da ita saboda munin da take da shi to sai wasu su zo tunda Allah ya haramta cin riba ba za su ci ta kai ba shine atun bil'ina mutum an ce ya fita ta koba da ya fita ta koba sai ya dawo ta wanda kuma da aka zo wajen shi kana neman ya baka rancen naira dubu goma sha biyar kada ya ce ga naira dubu goma ka kawo min dubu sha biyar ƙarshen wata sai ce a bai da naira dubu goma sha biyar amma ga wayan nan ƙimarta dubu sha biyar ne kai kuma ba wai kake bukata ba kuɗi kake bukata yanzu watakila ka shiga lalura da matsuwa ba ka da yadda za ka sai ka ce to bari ka karɓi ƙimar wayan watakila dubu goma sha biyar in ka bar nan ka dai za ka sai da ita a wanda zai siya dubu goma ko sha biyu ko sha uku da ka juya ba ya fahimci siyarwa za ka yi sai ce ka kawo zai siya sai ya siye ta a nan take dubu goma ko sha biyu sai ya ɗauki dubu sha biyun ya baka kuma yana jiran ƙarshen wata in yi ka kawo masa naira dubu goma sha biyar kaga maimakon ya ce ga naira dubu goma sha uku kawo min dubu sha biyar ƙarshen wata kaga riba ne kai tsaye ko to sai a ce a'a bara a sanya wani kaya a tsakiya wanda zai zama shine sila ta hanyar cin riban amma ba kai tsaye ba ba direct ba indirect da irin wannan ne annabi ya ce da zarar kun kama irin wannan cinikin na dabara a cewa mutane su fita ta koba idan sun fita ta koba sannan sai su dawo ta wundu. ɗaya kenan sannan mutane ya ce wa a kasum a zanabal kuka yi riko da bindin saluwa wannan kilaya ne na mutane suka kama harkar kiwo ka'in da na'in wa raditun bizar kuka yadda da shuka wannan kinaya ne na noma wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka bar kokari wajen yada addinin Allah annabi yace Allah sai ya dauko kasanci ya dora muku kuma Allah ba zai cire ba basiran da kuka dawo zuwa ga addinin Allah misali na biyu al-imamu ibn al-qayyim ya faɗi cewa ina faɗar wannan ne saboda yanzu saura kwana talatin da nawa da tara yi na rantsi da Allah ni ba na maganar siyasa duk wanda ke bibiyar karatu na ya san bai duk wanda kaga dama ka je ka zabe shi wannan matsalar ka ce amma duk wanda ka zaba akwai ran da zaka tsaya gaban Allah zai tambaye ka dalilin zaben shi al-imam Fudair bin ya san haɗu da wani mutum ya tambaye shi ya ce masa kan umurka nawa ne shekarun ka yanzu a duniya sai mutumin ya ce 60 sana shekaru na 60 ne sai ya ce in ku kayi shekara 60 yanzu a duniya alama ne kayi kusa za ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai futail bin ali ya ce masa a ta'arifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta kuwa sai ya ce masa na'am a'arifu anni lillahi abdu ko bala a'arifu anni lillahi abdu na san ni bawan Allah ne sannan wa anni ilaihi raji'un kuma a koran da ka zo zan koma gaban Allah ya ce masa ya akhi man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un wanda ya san cewa bawan Allah ne shi kuma a koran da ka zo zai je gaban Allah ya yace falya'lam annahu mawqufun bayni yadayhi to ka sani in ka koma kuma akwai wanda zai tayar da kai ya tsayar da kai ka tsaya a gaban shi Ya ce wa man alima annahu mawqufun bayni dai alam annahu mas'ul idan ka san kuma akwai ran da zaka je gaban Allah zaka tsaya to ka sani kuma ya maka tambaya kuma a wani hadisi annabi cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh ba wani daga cikin mutanen duniya ko waye shi akwai ran da Allah sai ya tsaye da kai yana tambayar ka kuma yace laysa bainahu wa bainahu turjuman a sanda Allah ke tambaye ka ba wani wanda zai maka translation wai Allah ya tambaye ka baka gane ba a nemo mai tafinta ya faɗa maka mai Allah ke nufi ina yana tambaye ka ka gane yace to wanda ya san cewa akwai ran da zai zo gaban Allah ya tsaya a mai tambaya to la yace wa man alima annahu mawqufun bayni li fali alam annahu mas'ulun wa man alima annahu mas'ulun wanda ya san akwai ran da zai zo za a mai tambaya yace fala budda an idda li suali jawaba dole kai kokarin tanadin amsar da zaka bayar kafin nan da zaka zo a ma tambaya da haka idan manufarka barin je in zaɓuwa ne dan duniya ta gyaru ne kaɗai ba ka da ajanda ta addini a ran da za ka je gaban Allah za tare tambaye ka idan manufarka bari zan je zan zaɓuwa ne don ya kare addini ne akwai ran da Allah zai tambaye ka idan ko manufarka bari je yin zaɓuwa ne don ya kare duniya ya kare addini ne kowa ba wanda Allah bai san manufarsa ta yin aiki ba idan zai yi ta amma ya kamata mu sani shine duk wanda za a canza ma da masu al'umma ba su canza ba na rantsi da Allah ba za a canza ba kuma duk wanda bai faɗa muku wannan magana ba to bai faɗa muku gaskiya ba bisa ga ka'ida na inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru Allah ba zai taba canjawa mutane ba sai idan mutanen ne suka canja da kansu ba yadda za a yi a irin yadda muke ba mu damu da harkar addini ba ba mu da gaskiya ba mu da riƙon amana ha'inci yayi yawa fasadi yayi yawa sannan mutane suna expectation su samu shugabanni a irin wannan zamanin irin abubakar da umar wallahi hikimin Allah ba za ta iya karɓar irin wannan shi yasa malamai suke cewa kullum idan mutane na so su ga surar aikin da suke yi to su dinga kallon shugabanninsu akwai shugaban da ka gan shi ka san Allah ya turo shi ne kawai azartar da ku mutane na fama da abin da za a kawo ne zai kawo kiwon macizai ana fama da abin da za a kawo ne zai kawo kiwon kwaɗi ya ce kwaɗi za a kiwo saboda kai a wa mutane hukuma da haka wannan shi ne inna allaha yi yughayyiru ma bi komin hatta yughayyiru ma bi an fusun Allah ba zai canja wa mutane ba sai mutanen sun canja da kansu nan na fito tun ranar juma'a daga kaduna na daya malin fashi na yi kwana biyu na je wani gari yanzu yana daga cikin matsalolin na yan jaridu sun zo sun yi fira da ni na ba su misali na ce a nan ne ake da lokacin da ake ce masa afirkanta afirkanta wayanda suke kallon kwallo tun da aka fara kwallo a duniya idan aka sanar da mutane za a yi kwallo ba su taɓa saba wa mutane alkawari ba in suka ce ran kaza za su yi ga watan kaza idan kowa ya halatta a filin kwallon da ɗan kwallon da layiman da lafari da kowa ga kwallar a hannunsu saura minti biyar to ba a cewa a fara tun da kowa ya lokacin da aka wa mutane alkawari sai ya takardu sannan za a fara to ta yaya mutanen da suke da duniya haka suke mutunta alkawari da lokaci sai ya to wurin harkar addini in an ce za a fara abu karfe goma to sai sha biyu a ta hura lasibi ta ana ba mutane hakuri ba haka muke ba wannan maganan ko ina sistin ɗin karatu ta shafe mu ba zai hana mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya ba in za a yi gyara a yi gyara inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta Allah ba zai canja wa mutane da haka malamai suka ce saban Allah cikin al'umma yana da tasirin da wato hatta malaman al'ummar wani lokaci bala'in yana shafan su domin abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala yi musu na fatahi da sai kaga Allah madaukakin sarki ya rufe kofar bai yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin abin da malamai suke faɗa na tasirin sabon Allah fitowa yi da niyyar bari ya zuwa ya samu sahabbai ya faɗa musu ga daren da ake risar na turkadari sai ga wasu mutane guda biyu suna rigima daga ganin waɗannan mutanen guda biyu suna rigima daga tsayawa rabansu annabi ya ce shikenan an mantar da ni shikenan ya ce amma ina fatan Allah ya sa ya zama shine mafi alheri da haka al'imamu al qayyim yake faɗa yake cewa duk labarin da muka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana bayarwa a Qur'ani yana magana da bani Isra'ila to kada mu ɗauka su kaɗai matsalar ta shafa mu ɗauka ta shafe mu ta shafe su saboda dalilai da yawa dalili na farko muna iya tana cewa a cikin alƙur'ani a gurare da yawa idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya lallashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yakan kawo ko dai ya kawo kissar annabi Musa in ya gama sai ya magana da annabi ko ya kawo ya magana da annabi da ya gama sai ya biyo masa da kissar annabi Musa a cikin suratu taha da yace masa taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى yana gama sai ya ce masa wahal taka hadisi Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka da ya gama labarin an samiri da abin da ya faru da yadda ya kirkiro bautar gunki wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi atifa lanu hadiqannahu thumma lanasfannahu fil yammi nasfa innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulli shay'in ilma yana gama sai ce kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa da yace masa wala ya atunaka bi masalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana alladhina yusharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrul makana wa adallu samina sai yace wa laqad atina musa al mun ba annabi musa littafi da haka da ya yazo suratu ibrahim ya yace alif kitabun lam la kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid yana tafiya tan sai yace wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamin dan haka galibin da'awar da annabi Musa ya zo da ita ta yi kamanceceniya da da'awar da annabi ya zo da ita in ba waje ɗaya ba wani waje ne shine irin ɗalibai da Allah ya ba annabi Muhammad ya sha bamban da irin ɗaliban annabi Musa wayancan sun ce qalu sami'ina wa asaina wayannan kuma sun ce qalu sami'ina wa ata'ana shine bambanci tsakanin wannan da wannan Allah madaukakin sarki bayan ya ba da labarin irin yanayin da fir'auna ya tasa annabi Musa da jama'a shi sanda Allah ya ce masa ya bar cikin gariyar da ya fita fir'auna ya ji labari sai ya biyo shi Allah ya ce walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi sai ya tafi dare da bayina bayan da ya tafi da su fir'auna ya zo yake cewa inna inna haula ila shirzimatun qalilun wasu jama'a yan kaɗan sun takura mana sun hana mu zaman sakar sai ya bi su a lokacin da suke bakin teku a daidai wannan lokacin ne annabi musa da jama'ar shi suka hango ga fir'auna da rundunar shi na zuwa Allah ya ce kala ashabu Musa inna la mudrakuna annabi Musa ya ce musa kalla inna iya rabbi Ya ce tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin zai tsallakar da ni Da haka Allah ya ce masa wato an walqad auhayna Musa an asbi ayat walqad an Musa mun yi wahayi ga annabi Musa an asra bi ibadi fadrib lahum tariqan fil ba'ri ya basalla ta darkan wala taksha da haka yadda kike ku da sanda sai ce ku tabu annabi Musa ya shiga ya wuce da shi da jama'a shi a gaban mutanen nan Fir'auna ya zo da rundunar shi ya shiga ya nutse wanda makiyinsa ya biyo shi yana so ya kashe shi kai Allah ya tsallakar da kai bayan ya tsallakar da kai shi da ya zo ba wai tsallakar da kai ka yi ba shi ya sha da kyar kaga in ya sha da kyar ne yanzu har yanzu kana da sauran matsala dan ka san zai je zai sake wani shirin zai dawo a'a bayan an tsallakar da kai shi kuma Allah ya rufe babin sai ya hallaka shi kaga baka da sauran wani tunani yanzu zai sake dauko wani mataki a kanka wanda aka yi ma wannan ya kamata ya kowa sanin girman Allah amma ana tsallaka Allah ya ce wajawaz na bi bani isra'ila al-bahr fa ta ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu suna zuwa suka je suka ga wasu mutane na bautar gunki cewa suka yi kalu ya musa da Allah na ilahan kama da alim ki Allah fa da muke bauta mai ba ma ganin sa su kuma wayannan fa Allah da suke bauta ga shi suna gani ya kamata fa Allah da ake bauta ya zama ganin shi ake ah, shi yasa annabi Musa ya ce inna haƙula in ma hum fi wa batilun ma kanu Ya yace ku mutane wani irin jahilci to shi yasa da annabi ya zo wucewa da wasu sahabbai sababbin musulunta wasu suka faɗa irin wannan magana sai da annabi ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce ha as-sunan sannan ya ce wa sahabbai la tattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi sai kun ba hanyar wanda suke gaban ku yace hazwan na'al bin na'al kaman takalmi kafar dama da kafar hagu yace in an samu wani a cikin su yana iya kwantawa da babar shi akan hanya annabi yace wallahi sai an samu wanda sai yayi wannan cikin al'umma saboda haka duk abin da ake yi a cikin yahudanci ko a cikin kiristanci to sai ka ga wani kuma da suna na musulunci yana yi innaha as-sunnah wallahi sunna ce da haka al-imamu ibn al-qayyim yake cewa labarin da Allah ke bayarwa nasu kada mu dauka wai su ya shafa a'a yana daga cikin hikimin alkur'ani gurin ba da labari a baka labarin bangarori guda biyu ko ya baka labarin mutumin kirki to kirkin ake so ka koya ko ya baka labarin akasin mutumin kirki to wannan ne ba a so ka koya dan kada yi aiki irin nashi abin da ya same ka zai same shi a suratul isra'i Allah madaukakin sarki da ya tashi bayan yayi magana da annabi Musa da annabi Nuhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir sai ce wa atina musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu wa atina musa alkitaba bayan mun ba annabi musa littafi aka zo aka yi magana annabi nuhu har Allah ya yabe shi yace zurriyata man hamalna ma anuhu innahu kana abdan shakura sannan Allah ya zo yake cewa wa qadaina ila bani isra'ila haka muka ba da labari ga bani isra'ila cewa la tufsidunna fil ardi marratayn za su yi banna su bi a bayan ƙasa sannan wala ta'alunna uluwan kabira za su ɗaukaka ɗauka ta ɓanna sai Allah ya ce masu tufa idan ja a wa'adu ula huma idan alƙawarin farko ya zo sakamakon ɓannar da kuka yi Allah ya ce alaikum ibadan lana za mu turo muku wasu bayanmu kuli ba asin shadidi ma'abuta yaƙi mai tsanani masu ƙarfi fa za su khilalar diya haka za su shiga garuruwan ku su tattaka garuruwan su rurusa Allah ya ce masu wa kana wa'adan maqula alƙawari ne da Allah ya zartar da shi in dai kun yi ɓanna, to ku jira kuma sakamakon ta sai haɗu wa kana wa'adan maqula alƙawari ne Allah ya ce su ya zartar da shi sannan Allah ya ce masu sun maradadna lakumul karrata alayhi daga baya za mu dawo muku da ɗaukinmu a kansu a yaushe idan kuka koma kan addini wa amdadna kun bi amwalin mu karfafe ku mu ba ku kuɗi me hikiman ba al'umma kuɗi wa amdadnakum bi amwalin wa banina mu ba ku kuɗi da 'ya'ya sannan wa ja'alnakum aktsara nafira mu sanya mafi yawancin 'ya'yan da muka ba ku idan gudunmawa ta taso ta addini za su fita su ba addinin musulunci kariya wannan yana daga cikin agaradu na neman ɗa a duniya ina neman ɗa ne don ya taimake ni wajen gina addinin Allah shi yasa za mu ga annabi Ibrahim da ya haihu da girman shi a wannan lokacin yake cewa alhamdulillahi allazi wahaba li ala al-kibar isma'ila wa ishaqa inna rabbi la sami'ud du'a haka ya faɗa dan haka mu ga da ya zo gina ɗakin kaba Allah ya ce mana wa idh yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il da shi da ɗanshi suka haɗu suka gina ɗakin kaba shi yasa zamu ga annabi zakariya lo alaihi salatu wassalam lokacin da yake roƙon Allah ya bashi da ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكلا فهب من لدنك وليا me yasa yake cewa Allah ka bashi da sai yace Allah ya ritu ni dan da zai gaje ni wa yaritu min al yaqub waj'al rabbi manufar da ta sa yake neman Allah ya bashi da dan Allah ya bashi dan da zai gaje shi akan aikin annabta da yake shi yasa Allah yana bashi yaron Allah sai ce ya ya yaqudul kitaba hukuma wa atinahu al-hukma sabiya hatta neman ƴaƴan yanzu nawa ne suke neman ƴaƴa da niyyar bari su haifi ƴaƴa dan ya zamanto yara ne da za su zama generation ne da za a gina addini da su kowa kawai yana faɗa wannan ya zama gwamna wannan ya zama minista wannan ya zama kaza ya zama ba laifi bane in yana da alaka da addini amma in ba shi da alaka da addini akwai matsala yana daga cikin abin da Allah ya faɗa ma Walid ibn Mughira cewa zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan wa banina shuhuda ashi da manyan ƴaƴa duk wani position da gwamnati take juyawa yana da ɗa wanda ke wakilta sa gwamnati ba ta juyawa sai da shi wa banina shuhuda manya manyan ƴaƴa da haka Allah ya ce wa ja'alnakum aksara nafira sai ya ce musu in ahsantum a hasantum li anfusikum in kun kyauta kuka zo kuka rike addini kun kyauta ma kanku dan ku da ku rayu cikin mutunci amma wa in asatum in kuka saba kuka yi watsi da addini fala da kuka sakamakon yanzu ana gani ko ba a gani na buga misali a 'yan kwanakin nan na ce yanzu a wajeje da dama kowane mutum a matsayinsa na musulmi a duk inda yake ya kamata ya yadda ko wajibi ne ya yadda in dai shi musulmi ne to shi wakilin annabi ne wajen addinin shi saboda ya ce ballighu anni walau aya ka isar da sako daga wajena ko da aya ɗaya ka sani yau rigingimin da ake yi a Najeriya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da al'ummar musulmi ta yi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da rigimar nan bata kasu ba yana daga cikin dalilan da ya sa malam bubakar kuma Allah ya ji kanta ya ce mutanen mu su shiga kowane bangare na aikin soja na ɗan sanda na kowane su shiga siyasa manufar da ya sa malam ya ce su shiga don su yi amfani da waɗannan mukaman su wakilci addininsu amma ina لقد asma'ata launa dai ta ولكن walakin la لمن تنام tunani wannan yasa kake gari a gari kamar sakkwato da take daula ce ta musulunci a gari irin katsina a gari irin kano za ka iya samu har yanzu akwai adadi na wanda ba musulmi ba kuma musulmin ba su je sun kira su zuwa ga addinin Allah kana nan zaune inda kake ana fama da matsalar ruwa da matsalar wuta wurin kashewa matsala wani mai jan kunne zai taso daga wata ƙasa inda yake kuɗin da zai kashe ba matsala ba ne ruwan sha ba matsala wuta ba matsala amma ya haƙura da waccan ra'ayin ya shigo yankinka ba don kuma ba don ya yaɗa addinin shi kai kana zaune har ta kai yanzu mutane ba wai kiransu ma ake zuwa da kansu suke zuwa sai za su musulunta amma mu karantar da su ya gagara a karantar da su ya gaga karantar da su ya gaga galibin ɗaliban da suke barin arewacin najeriya idan suka tafi kudancin najeriya sabis wasu idan ya je wani wajen sallah ko in yana yi mutanen da ke yankin da aka zagaye shi suna kallon su a duniya ba taɓa kunne bai ake sallah kuma in ya tallata addinin za su shiga amma musulman ba su da tsarin da za a ɗauki wasu su je su karantar da su can ana ɗaukar nauyin su babu da haka sai zamanto maimakon kowa ya yadda cewa shi wakili ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko in ba za ka iya mu ɗauka cewa a tashi a je da a wannan farko kifaya ne wasu na yi alal aƙalli mutanen da suka miƙe wajen za su kira mutane zuwa ga addinin Allah a cikinmu to ya zama to zamu iya taimaka musu da addu'a daya zamu iya taimaka musu ya zama to kana iya ba da kuɗinka da shawararka da kai ake yin an kaga sai ya zama to kaya musharaka cikin aikin alheri to wani ba zai yi ba ba zai ba da kuɗin shi ba balma hasali sai dai biyo ku da shari kuma yana musulmi ta yaya za a zauna lafiya ɗazu na ba da wani labari da ya faru a argungu wannan a kano ya faru mace ce aka turo ta ta zo ta yi bautar ƙasa a jihar kano ta zo makarantar principal din musulmi ne mataimakin shi musulmi malaman makarantar musulmai ɗaliban makarantar musulmai amma a rana ake yin sallah ta zo yi tambaya mai faru ake yin sallah a rana ba wajen da za a gina masallaci ko ko doka ce daga gwamnati ba za a gina masallaci ba aka ce mata a'a ba doka ba ce daga gwamnati wai ba dai ginin ba ne ta ce akwai filin da za a yi ginin aka ce mata ita ce to in akwai filin da za a yi ginin a ba ta dama ita ta gina musulmi masallacin ina so ku kalli matakin da muka kai wajen galibi wasu harkar addini da tunanin addini kwata-kwata ba shi da su ta zo aka nuna mata fili ita ta ɗauko ma'aikata aka gina masallaci sai da ya kai linta aka yi ta ga yanayin rayuwar musulmi da yadda abin ya birge ta ta ce to tana so za ta musulunta amma abu ɗaya take so a yana za ta musulunta amma tana so a samu wani ya taimaka ya aure ta in ta dan ba ta so ta koma yankin su to wajen fa a samu wanda zai aure ta nan ne aka ta walawala walawala har ta zo ta ce to bari tun da hutu ya kare ta je za a yi hutu ta je in an dawo sai ta dawo ta bar jihar Kano ta tafi kafin hutun ya kare ta dawo Allah ya mata rasu ina so ku kalla saboda haka sai zaman to galibi kudaden mu na gasa ne ga wani zai tafi umara ya kwashi yaran shi gobe in kai magana ya ce bakin ciki kike haka muke da haka Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun rike addini kuka ba shi gudun kun kyauta ma kanku dan Allah zai baku kuraye cikin mutunci amma wa in asatum falaha Allah ya ce musu fa'iza ja a wa'adul akhirati idan sakamakon alƙawarin ƙarshe ya yi sakamakon bannan da kuka ya zo Allah ya ce da ya so ku sai kun ga abin da zai bakanta muku rai Allah ya ce musu waliyya da kulul masjid da kama da kaluhu sai an shiga masallatan ku an ruru sakamakon yadda aka yi a farko sannan Allah ya ce arna idan suka zo wal yutabbiru ma duk abin da suka samu sai sun bata bayan da Allah ya gama sai ya ce musu to a ta rabbukum an yarhamaku Allah ya yi kusa zai ji kanku ya tausaya muku a yaushe in kuka koma kan addini kuka bar banna amma yake wa in uttul uduna da kun dawo kan bannan Allah ya ce ni ma zan dawo wa in uttul kuna dawo Allah ya ce ni ma zan dawo waja'alna jahannama lil kafirin hasira shi yasa yana gama sai ya faɗa hanyar sai ce inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam da hanyar da za a zauna lafiya mutane su iya kokarin su gurin aiki da abin da suka karanta na littafin Allah subhanahu wa ta'ala to naga malam bello yana duba agogo yana yi yana wawaida to amma la'akari da yanayi na lokaci kamar yadda aka ce karatun nan ba shirya aka yi ba musamman na yau abu ne ya zo bagatakar abin da nake so in cike da shi shine ku yadda cewa duk wani mutum da za a zaɓe shi a najeriya wajen ana ganin zai iya hallale matsalan nan shi sababi ne wanda zai hallale ta allah kuma na rantse da allah ba wanda zai iya maganin matsalan nan sai an koma zuwa ga allah da haka yanzu ya rage zuwa ga mutane ko dai su koma zuwa ga Allah su yadda wanda duk za su tasa gaba sababi ne wajen warware matsala Allah ya warware matsala ko kuma in mutane sun dauka suna da wata dabara da warware wanda ba wannan ba to ga su ga wajen sai a nemo wata hanya wannan shine iya kadai abinda zan iya faɗa ba mu da gaskiya yanzu ba za ka gane haka ba sai matsalar kuɗi ta taso yanzu a cikin nan ba ka bane kuɗi galibin masallatanmu a kwamitin rigima ake wani ya ci kuɗi wani ya ci kuɗi wani ya ci kuɗi a islamiyya rigima ake wani ya ci kuɗi wani ya ci kuɗi wani ya ci kuɗi takalmina na sai da aka ɓoye shi kuwait nan da muka je kwanan nan fa da za mu dawo muka wa juna wasiya muka ce to jama'a kada fa mutum ya dauka yana kuyin ne wallahi ya baro ta ya dawo Najeriya saboda galibin duk abin da yake da muhimmanci waya irin wannan tun da na shiga kasar ban taba jin an tashi barawo ana ku kare barawo wani ya zo masallaci da takalminsa duk tsada sa'an ne sai ka sa waya a wajen ka batta ka je kai tafiya mai nisa katina sannan daga baya ka zo ka same ta inda ka batta nan za ka gani ba wanda zai dauka shi yasa sai Allah ya sa mu kasar aminci da kwanciyar hankali da ganin mutanen ka na tsotsu ne ba su da fargaba ba su da kai ba su da girman kai ba su da kara yanzu galibi agogo ba na 250 sai an mai kurku a masallaci an kurbaya da lasifika wannan an kurbaya din nan ba ka kalli ba yadda aka sami wasu arabunan suka ce tashin hankali ganin ɗan mara sai da aka sami haka fa muke ba bankan masallaci a kwanci akwai masallacin na kwanaki ba a cika zuwa sallah ba sau shida ne amma kafin ɗin aka sami mai tsadar gaske ne ranar na an fara sallah a zahar mutane sau biyu ne an gama sallah wasu sun nade sau uku sun yi gaba masallaci yanzu ban sani ba ku anan a makabarta mu yanzu a can aka je sai jama'a kowa ya kula da aljihun shi nan haka ne kuma irin wannan al'umma ce in yanzu abu ka kawo ka ce gashi a raba ka jira ka ga yadda za a ƙare in ka ɗauko mu'amalolinmu da mata a cikin gidaje in ka haɗa wallahi cikin kaso ɗari na mata kaso ashirin ne ke jin daɗin mu'amala da mazajensu tamanin ba sa jin daɗi saboda ko Allah ya ara mai dama ya gallaza wa mace ɗora mata abinda Allah bai ɗora mata ba haka muke harkar kasuwancinmu abin ba shi da kyau harkar aikin gwamnati abin ba shi da kyau ya zama abin da ya zama harkoki na zinace zinace abin ya zama abin da ya zama luwadi ya zama abin da ya zama sannan kuma tare da irin wannan bannan mutane kuma suna so su samu shugaba a irin wannan yanayin irin abubakar da umar wallahi hikimin Allah ba za ta iya karɓar irin wannan ba da haka duk lokacin da kuke ganin waɗannan shugabanni ne azzalimai to shugabanni azzalume da kuke gani cikin al'umma hukuba ce daga gurin Allah hukuba kuma in ta zo daga wajen Allah ba a ɗauke ta ta hanyar rigima sai ta hanya biyu na farko a tuba na biyu a koma zuwa ga Allah hanyar da Allah zai ɗauke hukumar kenan amma wallahi da kun buɗe kofar rigima gobe bala'in da Allah zai buɗe ya wanda mutane ke ciki wannan shine da haka kowa a cikin mu ya san inda yake da matsala tsakaninsa da Allah ya koma ya duba dan yi gyara ni in na rage kai ka rage wancan ya rage ki sai kaga Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo mana sauki shi yasa Allah ya ce wa in uttul qurra da kun koma Allah ya ce ni ma zan dawo in ci gaba da muku ainihin wato ukuba da haka muna roƙon Allah ta'ala wannan zaɓe da yake zuwa shugabanni mu Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka Allah ka sa alaƙar mu da ta lalace mu gyara ta sannan Allah ka zaɓin mana shugabanni na kirki muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa wannan zaɓe mai zuwa a yi wannan zaɓe lafiya a tashi lafiya wannan ina ganin wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mana da kai sannan na san da yawa nan malamai ne suka taru masu wa'azi to yana da kyau bayan watsa shi da za a yi ta midiya duk wanda yake da masallaci ko wani majalisa irin wannan wa'azin da malam yana da matuƙar muhimmanci yanzu a yau da shi saboda idan mutum ya samu nufa ta kwai wajen zaɓen nan da muke kusanta ba ma cewa dukan mu amma mafi yawanci wasu manufofin na duniya ne mafi yawanci to kun ga amfanin wa'azi da Allah ya ce wala annahu fa'alu malu abin da shi na gana sai Allah yanzu wanda bai ji a ba to ba a yanki hujja a kan sama fiye da kai da ta ce da haka duk wanda yake nan Allah ya yanki hujja a kan mu cewa to lalle kowa ya gyara ya sai na za ka yi zaɓen to ka tabbatar cewa za ka yi zaɓen na saboda Allah zama cewa kana da manufa ta addini ko da ka haɗa duniya wani zai gyara maka duniya gyara maka lahiyar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana da haka ina so in ba da dama ga limamin na masallaci da ko da minti biyar ko biyu da ya kasance cewa ya amfani wannan taron mai albarka da na sai mu shi. Ai, duk bayan da ya kuma da ce, ni shi malam Muhammadu ya kare da shi يكلمونك آية الربوبية farin ciki da samun wannan don ba ko da ke cewa a yau a maimakon can muna zuwa da ke shi wancan matsalaci na filayen kowa ɗin nan kuma ba shi Allah ya kawo shi ya cikin wuya amma da kuma da Allah ya ba shi iko da ce ma a wata rana ma kuma Allah ya ba shi iko da ya dawo muna da kuma Allah shi karbi ayyukan malam na mu kai taruka kuma kuma da mu samu a cikin Allah ya yi wasu muna da kuma Allah shi kai malam ya lafiya ai ba ka kai minti biyar ba ba kai minti biyar ba insha Allah ina fatan kilan za mu roki malam ga azumi din nan da muke fuskanta an Allah ka gari muna rai watanni uku nan gaba cikin na hudu kila a sa wani wani da kila karatu cikin azumi cikin wannan masallacin a cikin wani da ta Allah za mu roki malam kuma Allah zai yi. Subhanallahu wa bihamdihi نسأل الله العلي العافية أن نصرفه ونصرفه Assalamualaikum ya gida ya ita hari ya zama. Suna diba wani ɗan dama dama mutu zaka. Me? Wani ne na tafi da malu. Ana diba wasu dama dama ne na haka. Ai dama ana duba.